ina yabo a gare ka ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka ban isa in yabe ka kamar da kai ba kanka ba ina salati da sallama ga shugaban halittu annabi Muhammad da alayinsa da sahabbansa baki daya baya ka uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan lokaci abubuwa na ƙara tsamari a Najeriya musamman abin da ya shafi lamarin tsaro bayan tsadar rayuwa da matsi wanda al'umma ke fama da shi a daidai lokacin da al'ummar musulmi ke kokarin shiga azumin wata ramadana hare ta'addanci sun yawaita a zamfara katsina sokoto da kaduna abin takaici kwanan nan aka ɗebi yara ƙanana 'yan makarantar firamare wanda hakan ya bayi ga kashe yaro ɗaya bayan an kai shi asibiti sakamakon harbin da su 'yan ta'adda suka yi masa aka tafi da shi asibiti kuma ya ce ga garin kunan duka waɗannan bayanai sun gabata kwatsam a yau kuma ma sai ga wani labarin maras daɗi daga birnin sokoto cewa 'yan ta'adda Allah ya musu abin da suke wa mutane ko ma sama da haka Allah ya musu hukunci daidai da abin da suke aikata da gaggawa sun sace almajirai subhanallah almajirai masu bara waɗanda ba su da wani gata kusan karancin gatan shine sa ma aka ɗauko su aka kawo su wajen waɗannan makarantun allo to yan ta'adda waɗanda ba a san ko su waye ba sun kai samami wata makaranta a sokoto sun ɗabi yaran da zuwa yanzu kamar da daily trust ta bayyana ba a san adadin waɗannan yara ba sai dai a zanta da aka yi da shugaban makarantar allon ya bayyana cewa zuwa yanzu akwai yara guda goma sha biyar waɗanda ba gansu ba wanda ake zargi su suna hannun 'yan bindigar da suka yi awon gaba da waɗannan almajirai ba shakka wannan labari ne mara daɗin ji kuma musiba ce mai girma cewa najeriya tsaranta ya ƙara dawa baya matsalolin tsaro sun ƙara taɓarɓarewa sun ƙara ta'azzara ina za mu saka mu ina mafita take a Najeriya hasbunallahu wa ni'mal wakil duk waɗannan abubuwa da suke faruwa shugabanni su sani alhaki ina kansu kuma ubangiji sai ya tsayar da su ya tambaye su ranar gobe alkiyama an jefa al'umma cikin yunwa tsadar rayuwa wahala an hana mutane wutar lantarki zafi zafi zafi ruwa mai ɗan sanyi sanyi da talaka zai sha ya masa wahala ana bin mutane ana kakkashewa batuntunu kala-kala ga kuma garkuwa da su duk a daidai wannan lokacin da za a shiga watan ramadana kuma a ƙasar da ake da'awa cewa gwamnati ce tana da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da ministoci da sojoji da 'yan sanda da dukkan wasu rukuni na tsaro ba shakka waɗanda ke da hannu a cikin wannan abu in su raɓe gwamnati ko ba su raɓe ta ba an san su ko ba a san su ba allah ya san su kuma ya san ta inda ya kamata ya biyo musu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya takaita kwanakinsa a duniya duk wanda yake da hannu a waɗannan harhara na ta'addanci Allah ka takaita kwanakinsa a wannan duniyar domin al'umma ta zauna lafiya. Shek Musa Yusuf Asadu suna ya tsokaci game da waɗannan abubuwa marasa daɗi da suke faruwa, inda aika da sako buɗaɗɗe zuwa ga 'yan bindiga waɗanda ke sata yara ƙanana da sunan garkuwa. Yaran da bai taɓa ganin bindiga ba, tafiya ma da ƙyar zai iya yin tafiya mai ɗan dogon zango amma kuma kun yi awon gaba da su kun shiga jeji da su kun ce sai an ba ku kuɗin fansa nasiha ce mai tsada wacce malam Musa basa da suna yi ina mana nasiha mu ta har ƙarshe domin zamu amfana nan da kuka je kuka ɗauka 'yan ƙanana wasu 'yan firamare ne akwai wanda a rayuwarsa bai taɓa ganin bindiga ba bai taɓa ganin harsashi ba yanzu ta hanyar zaman da zai da ku da mu'amala da ku daga nan ne zai fara sanin me bindiga mai harsashi so daga nan ne wani zai koyi ƙeƙashewar zuciya dangane da alaƙa da ku sannan ku kun sani mu muna daga cikin masu bayani daga nan mana cewa dole a yi adalci ta yadda yayin da wato tun da ba mai magana har yanzu ya zamanto an samu manya-manyan kafafen jaridu sun fara magana suna ganin cewa eh, lallai abin da aka yi ma al'ummar fulani akwai zalunci a ciki wa in kana ita wannan matsalar musamman a jihar kaduna ba ta da alaƙa da wata ƙabila tunda a kudancin kaduna an samu waɗanda ba musulmi ba da aka ja kai kinnafin ɗinsu waɗanda wasu 'ya'ya ne su suka ba da iyayensu suka je a zo a ɗauke su ba ma musulmi ba ne so matsala da take da alaƙa da wannan ta'addancin yanzu amma daina jingina ta zuwa ga wata ƙabila yanzu don babu ƙabilar da ba ta da alaƙa da ita mai girma gwamnan jihar kaduna sanata malam sani. wani abin da ya faru a buruku ko kuma kuriga bai ma gari lokacin da abin ya faru amma yana dawowa bai iya zauna ba sai da ya je ya jajanta wa mutane abin da ya faru a gurin sannan kuma ba a saka siyasa a ciki ba ta yadda adadin ɗaliban da aka ɗauka sau da yawa idan abu ya faru a wasu gurare za ka ga wasu sukan yi ƙoƙarin ɓoyewa abun ma da ya faru hakikanin me ya faru ba sa so a sani so ba tare da wannan ba ya yi ƙoƙarin cewa a yi ƙoƙari a fitar da adadi na waɗanda ake ganin cewa su ne ba a gani ba a wannan gurin a matsayin ɗalibai muna kallon abin da ke faruwa a wasu gurare ta yadda in abu ya faru wasu shugabannin su ma je su jajanta wa mutanen da abin ya faru da su abin yana yin wahala irin wannan abin da ya faru nan take yana dawowa daga tafiyar da bai ma ƙasa ya dala guri don ya jajanta wa mutane sannan a yi bincike wajen a tabbatar da adadi nawa ne aka rasa na wa'inda ba a gani ba a faɗa wa duniya gaskiyar abin da ya faru da kuma wato alkawari na ɗaukar matakai da ƙoƙarin dawo da wa'annan yara da aka rasa ta hanyar nan to babban abin da ya kamata a ce mutane sun yi lokacin da aka samu wannan to su bi shugabanni da addu'a cewa abinda suke so su yi na manufa mai kyau Allah ya tabbatar da shi Allah kuma ya ba su ikon ainihin wato yi don mutumin da yake mu'amala da mai girma gwamnan jihar kaduna malam sanata malam ubasani ya san cewa an daka kira shi so goma da waya to so bakwai ko so takwas zai ɗauka kuma zai biyo bayan kiran ka in bai ɗauka ba sannan kuma zai saurare ka ya ji ka taho da shi in abu ne da ya kamata ya karba daga gurin ka zai karba in abu ne da baka fahimta ba yana da bayanin da zai maka yi maka bayani so shi yasa mutane za su ga babu wani abu da zai faru ka gama mun zo a social media muna magana saboda ta can inda ya kamata mu faɗi saƙon a yara an buɗe ƙofar mu zo mu faɗa abin da muke ganin na matsala ne don abin da suke iya gyarawa su iya gyarawa babban abin da mutane muke so shine a irin wannan yanayin abin da shugabanni suke bukata musamman waɗanda ake da kyautata zato gare su suna iya ƙoƙarin su shine a bisu da addu'a da ƙoƙarin yaya za a yi abin da suka lalace Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon gyarawa da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗannan matsaloli na tsaro da za a shiga cikin watan ramadana babban abin da mutane ya kamata su yi su ribanci wannan watan wajen yin addu'o'i na alkhairi allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙin al'amarin nan lokacin da da aka ce irin wannan matsalar ta faru duk yadda mutanen gari suke jin cewa suna da damuwa to shugabannin da allah ya ɗora musu nauyinsu sun fi mutanen garin wato damuwa wadda duk sanda abu ya taso su ake kallo a matsayin matsalar tasu ce kuma su ma suna jin tasu ce dan akwai lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai tambaye su ainihin wato a kan wannan matsala din da haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala matakan da yake shirin ɗauka don kubutar da waɗannan yara Allah ya hana faruwar haka da irin wannan a jihar Kaduna sannan Allah ya sauwaƙe masa ya shige masa gaba wajen warware irin waɗannan matsalolin su kuma 'yan bindigan nan da suke irin wannan aikin mana kira gare su su tsoron Allah su tuba inda yaran nan da kuka je kuka ɗauka 'yan ƙanana wasu 'yan firamare ne akwai wanda a rayuwarsa bai taɓa ganin bindiga ba bai taɓa ganin harsashi ba yanzu ta hanyar zaman da zai da ku da mu'amala da ku daga nan ne zai fara sanin mai bindiga mai harsashi so daga nan ne wani zai ku kekashewa zuciya dangane da alaka da ku sannan ku kun sani mu muna daga cikin masu bayani daga nan mana cewa dole a yi adalci ta yadda yayin da wato tun da ba mai magana har yanzu ya zama zamanto an samu manya-manyan kafafen jaridu sun fara magana suna ganin cewa eh, lallai abin da aka yi ma al'ummar fulani akwai zalunci a ciki wa kana ita wannan matsalar musamman a jihar kaduna ba ta da alaƙa da wata ƙabila tunda a kudancin kaduna an samu wa'inda ba musulmi ba da aka ja kai kinnafin ɗinsu wa'inda wasu 'ya'ya ne su suka ba da iyayensu suka je a zo a ɗauke su ba ma musulmi ba ne so matsala da take da alaka da wannan ta'addancin yanzu amma daina jingina ta zuwa ga wata ƙabila yanzu don babu ƙabilar da ba ta da alaƙa da ita in wa'incan na dajin ne suke to na cikin gari da su ake haɗa baki su ne infoma ɗin da su ake yin ɓannan so lokaci yayi so yayin da ake bayani ɗaukar irin wannan matakin zai sa wanda ma ke jin tausayi yake ganin wani abin da ake ba daidai ba ne sai ya dawo yana ma abin wani irin kallo saboda haka sanda ake ƙoƙarin a warware matsaloli ya kamata su ba da gudunmawa ne wajen warware matsalolin ba ya matsa ainihin wato al'amura ba musamman yanzu gashi za a shiga cikin watan ramadana yanzu dan Allah wanda suka je suka ɗauki iyayen yaran nan su kaddara yanzu yara su ƙanana mazansu da matansu ɗalibai an ɗibe su sama da mutum ɗari biyu ta yaya yanzu iyaye waɗannan yaran za su iya kwantawa su yi buɗe baki lafiya lau su yi sahur lafiya lau ya za su yi da haƙƙin waɗannan in kuna yi ne da sunan cewa an muku wani abu sai ku duba ku gani wanda ko da yaƙin musulunci ne iyayen yaran suka yaƙe ku su yaran ba su cancanta a yaƙe su ba don ƙa'ida Allah ya ce fa in qataluukum faqatuluhum wanda ya yaƙe ka shi za ka yi mai shi za ka yaƙa wannan maganar na wala ta ziru ziratun wuzura ukura wata rai ba za ta ɗauki nauyin wata rai ba tana nan saboda ka ku ji tsoron Allah wannan abin da kuma kuke yi irin wannan na ku zo ku samu ƙananan yara ko mata ku tarkata su ku riƙe da sunan wani ya muku ba daidai ai ba su suka yi muku ba in za ku rama ba daidai dan ba ku rama akan wanda kuke da tabbas ya yi muku in ya so gobe alƙiyama kuna iya kafa hujja da famani ta da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma ta da alaikum wannan shine kiran da muke yi Allah subhanahu wata'ala kuma ya bada ikon yin ainihin wato abin da ya dace